har su gani menene nihin cani amma ha maganar da cani ya yi ta cewa baya sakin bazum kuma baya sabaka saman kujerar mulki muhammadu sala ya sa kafa ya yi fatali da wannan magana ya ci dole cilas sai an saki shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum kuma sai an komo bisa tafarkin demokaradiyya sai an tsayar da doka da oda cikin kasar mu ta nijar mai abu ya rance maras abu ya rance assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 'yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na tiktok ina muku fata alkhairi ina roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi yau vandiredi ce yau maljuma'a vandiredi tara ga wata na takwas ut miladiya demil veticat 'yan uwa musulmi masu albarka kun ji abin da wannan makaryaci yake faɗa maras dalili to in ma saƙo ne suke baka domin dama kai ma kana daga cikin su 'yan ta'adda 'yan ƙungiyar FFL komi ko? <laughs> to ai kai ma kana daga cikin su dama duk kuna 'yan ta'adda ɗin dama shugaban 'yan ta'adda ɗin shine shugabanku bazun muhammad eh ai yanzu mutane sun fahimci gaskiyan maganar da muke faɗa kullum ko da ya kamo terorist guda tara ya zaka ya karrama su ya sake su ya zo fara shugaban ƙasa ya ɗauki hoto da su har da su su Muhammad Salah kin da kaka cewa to shi na yasa ka taho yanzu sun ka bakka ka saƙo cewa wai eh ana so a saki bazun Muhammad to ka tai ka hada musu shugabannin nan mu ba su da ka da kai da Muhammad Salah mu talakawa mun ce ba a saki ba za a saki bazun ba duk abin da Muhammad Sala shi da kai karan farauta su ku taho ku yi muna jiran ku wannan shine ƙarshen magana kawai ka faɗa mu shi Muhammad Sala in namiji yake ya hito daga cikin Libya shigo cikin iyakan Nijar in dai namiji ne yana da zarra ga jiki ya amsa sunan mazantaka to ya shigo cikin Nijar ba wai na za shi ya shi laɓe da su da su madaki suna iskanci suna tatsuniya suna bakka ka sako kana zakkuwa kana ruɗe mutanen Nijar in dai maza na sun amshi sunan mazantaka akwai zarra a cikin jikinsu don girma Allah ka ce musu su shigo cikin Nijar la'antattu ne babban albarka inda Allah ya hita da baya gare su <laughs> wato sai an sako bazun Muhammad ta wata matsala sai su to su sake shi ba shi kenan ba ai ka ce dandan dandan dandan to dandan dandan dandan ga hili ga doki sai su to su sake shi ko su taho su maido demokaradiyya da kai da Muhammadu Sala duk wanda ya fasa abin da za shi Allah ya ɗebe mai albarka. Da kai da Muhammadu Sala da duk mai goyon bayan Muhammadu Sala duk wanda ya kwasa abin da za shi ma Nijar Allah ya ɗebe mai albarka. Bismillah. gahili ga doki mu mu ari yawun mu mun ci albasa da su. mu mun ce ba za a saki ba dan mun san ba su da lokacinka ba za su san ko kana yi ba mu mun jiya to mun baka sako ka faɗa ma Muhammadu Sala cewa ba za a saki bazun ba duk abin da za su yi sun dade. wannan ce kake yi mai girma shugaban kasa Abdulrahman Chani ya yi karhi ya tattauna da Muhammadu Sala wallahi karya ne kake kai azzalumi kake kuma wallahi ka ci amanarsa wallahi ba za ka mutu ba sai Allah ya kaskantar da kai akan karyar da kake yi amma mutane Nijar ai sun san kowane na a general de brigade Abdulrahman Chani sun san kowane na ashi da zai zuwa wai wani mutum wanda ko bindiga bai iya halbi ba shi na wai zaka hudu wai mai girma shugaban kasa Abdulrahman canoyi, yana jin tsoron kungiyar <laughs> she in mai hudi mahaukaci na su masu saurare ma mahaukata na marasa dalili ashe kai mahaukaci kake ashe dai alkunuta ta ɗebe ma albarka ashe dai alkunuta ta zare maka tunani wane ne cikin Nijar zai rida da wagga magana taka ta rishe hankali wa an Muhammadu Sala Faransa ta yi ta yi ta bari Amerika ta yi ta yi ta bari wa an Muhammadu Sala in ana magana Faransa ina aka magana Muhammadu Sala in ana magana Amerika ina aka magana Muhammadu Sala sun ce a sake shi an ce ba a sake shi to yanzu kana so ka ruɗa hankali wai talakawai Muhammadu Sala to babu laihi shi shigo Niger muna jiran shi duk wanda ya daga ma Nijar kafa Allah ya ɗebe mai albarka duk wanda ya daga ma Nijar kafa da ko to Allah ya ɗebe mai albarka ba a buƙatar shiri da kowa duk wanda ya daga kawa daga ƙasar Nijar Allah shi tsine mai albarka bismillah in mutum na da zarra in namiji yake wanda ya amsa sunan mazantaka shi to shi hidda bazo eh ai maza na a tsare da shi in ka amsa sunan mazantaka ka tawa yi ƙuliƙulin rakiya da kai ba shi kenan ba sanan za a sanin baka tsoron mutuwa sanan za a sanin lalle kai baka raba ta biyu ba amma ka shige can cikin libi sai kuna bado sakannin ne gare ka kai dan kana la'antacce ɗebabben albarka wanda Allah ya tada baya gare ka kai zaka isa sako to ka ɗauki sako ka faɗa musu ko su waɗanda ka aiko kan ka su faɗa maka ka faɗa musu an ce ba za a saki bazun ba kuma an ce ba za a dawo da tafarkin demokaradiyya ba yanzu in suka hwasa duk abin da za su yi Allah ya tsine musu albarka su ci gaba da duk abin da za su yi he ai mazana su ma mutanen da ke cikin Nijar mazana in zuccoyi gare su zuccoyi wa ma ja'alna li rajulin min qablika wato babu wani mutum da aka sayyama kalbai ne zuciya biyu guda an gare ka guda an gare mu rai guda an gare ka rai guda an gare mu in kana so ka to ayi kulikulin kubura da kai ba shikenan ba ai ba wannan musamman kake ba wanda an hishe ka daban daga cikin mutane in ka halbe mutum shi ma iya halbe ka ai zaka shi ciwo in an ka kashe mutum in an kashe ka kai ma zaka mutu da ka taho faɗi kwasa cikin ku Allah ya ɗebe mai albarka kai ma kanka ka ɗauko bindiga ka shigo Nijar in namiji kake in ka amsa sunan mazantaka maras dalili na ƙalubalance ka shigo cikin Nijar eh ai wannan shine mazantaka amma kana komawa can ɓoye cikin ɗaki wai kana kiran kanka wai namiji <laughs> ina mazantaka ai wannan ba mazantaka ce ba ka zo a baka tarihin jarumai saboda haka da kai da su Muhammadu Sala da duk wanda ke zuzzuro ka duka Allah ya tsine muku albarka in kun ka hwasa abin da za ku yi ma ƙasar Nijar. Nijar dai ta dogara ga Allah kuma ta dogara da cewa babu mai yi sai Allah babu wanda ya sai ya sai Allah da haka ga hayya ga hili ga doki kuna tsaye muna tsaye a hannu a kabra a gani maƙiya Allah azzalumai dama shi na shugaban 'yan ta'adda ɗin ba shi na sake su ba ai gashi nan yanzu ya hito magana ta hito ga hili ai saboda irin hakan gana sake su ya aka mai wadda ba shi so ko da shi na saman iko sai ce ma 'yan tawaye ne su da hankali ko <laughs> ta babu laihi su ta a kabra a shirye na muke shirye na muke mu ba da rayukan mu game da Nijar su ta a kabra in suna su wallahi wallahi rayukan mu fansa na ga Nijar mai su shigo Nijar. In ku a munafunce na kuke yi in kuɗi na aka ba ku yi mu wallahi jini kishi na ka gudu cikin jininmu. mu in kuna su. Ga hayya nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.